Wannan kaɗan kenan daga cikin hayaniya a lokacin da ake rabon abincin mahajjata a garin Madina. A yayin da na isa ga inda ake rabon abincin na tarar da da taron jama'a ba ga mata ba ba ga maza ba kowanne na yunkurin tabbatar da ya karɓi abinci gudun kada ya ƙare. Wasu da na samu zantawa da su a wajen sun ce. Ya suna malam. Suna Muhammad Sani Suleiman. To gashi ana ta cincirundun wajen karɓar abinci shin an samu abinci? wasu yawon samu ba raba muka yi an ce ya kare da dai kuka samu kwaraba mm. kaka aka yi zo da wuri bane ko ko me ya faru ku samu ba a to ba maganin zuwa da wuri mutane ne suka zo suka cika gurin da yawa da suka cika ba layi ake bi ba layi to ni dai mun zo lokacin ake layi ba ya suna malama suna na da Dazum Gorzo to ya an samu abinci na samu gaskiya wanda kuma suka rasa kamar yadda wannan ya faɗa gaskiya wasu ke ɗauka uku hudu biyar bakwai mutum sai zo a ce a bashi na wani a bashi mm. ko kuma ya saka ta baya dan ni akwai wanda ina kallo ya dauka ya fita da shi ta baya shi ya kawo aka samu matsalar wasu ba su samu kusan ma biyar ɗiba da yawa Usman Shu'aibu Yankatsari na ɗaya daga cikin jami'an aikin hajji ya ce abin da ya kawo matsalar shine yunifom ɗin mahajjatan jihar Kano da ta Kaduna iri ɗaya ce. Hakan ya haifar da matsala maimakon mahajjatan jihar Kano kimanin mutum ɗari biyar da arba'in su samu abinci. Mutanen da suka samu ba su fi mutane ɗari hudu ba. Ah, ina ɗaya daga cikin malaman bita na jihar Kano kuma na samu dama Allah ya kawo na wannan ƙasa ta Saudi Arabia. tozartar da mutane an cunkushe an cunkushe ba mace ba mace ba namiji wajen kama abinci me ya faru hakikanin gaskiya abin da yake faruwa shine mu mutanen jihar Kano muna da tsari kuma ana bin layi abin da ya kawo mana wannan cikakken matsala shine sakamakon uniform mu iri ɗaya ne na Kaduna saboda in aka zo ba za ka iya tantance ɗan Kaduna ɗan Kano ba saboda 'yan Kaduna suka shigo mu su zo su karba maimakon adadin mutanen mu 500 da wajen 40 da wani abu to muka zo yanzu wanda suka samu abincin gaba ɗaya ba su mutum ɗari hudu da wani abu ba a yan jihar kano sakamakon waɗansu masu yunifon su sai da muka tsaya muka jajirce tukunna muka tsaya sai na yi tambaya ko mun yi tambaya cewa daga ina kake in ya ce ka zan karamar hukumaka. daga nan sai mu gane ba Kano yake ba a jihar Kaduna yake to ai akwai center officers na eh. kowace karamar hukuma eh. kuma ya kamata a ce ko da dai fusan duka ba za su iya tantance yan kananan hukumomi eh. to a gaskiya haka ne akwai center officers ba su gano wannan abin ba su ankara ba sai daga bayan nan muka ankara akan hakan don gaskiya jiya sai da muka yi har karfe goma sha daya. wasu ma ba sa iya zuwa akan lokaci sai da muka ce duk mutumin da aka yi sallar isha a masallaci lallai zarto wajen karɓa abinci in ba haka ba zai rasa abinci mun kai har karfe goma sha ɗaya da bai ma gwamnan shawara a harkar wato abin da ya shafi aikin hajji to mun zauna da shi har sha biyu saura sannan mutane mu suke zuwa ɗaya bayan ɗaya suke zuwa su karba wannan ya janyo mana matsala gaskiya kuma ka tabbata um, ma'aikatan naku suna zuwa a dukkanin su gaskiya wasu suna zuwa wasu ba sa zuwa gaskiya muna samun dan sakaci wasu suna zuwa wasu ba sa zuwa to yanzu wani wani kokari za ku yi na eh, kare abubuwan haka gobe eh insha Allah yanzu kamar yadda muka yi magana da shi mai ba gwamna shawara ta harkar abin da ya shafi aikin haji insha Allah mun tattauna da shi akan zamu zauna da ayi eh, center offices za a gaya musu cewa kowanne zai zo akan lokaci sannan kuma in Allah da zamu maganin wannan abu kowa sai ya zo da ID card ɗinsa shine zai tantance cewa dan jihar Kano ne kuma wani ba zai karɓi na wani ba akan akan haka insha Allah in Allah da zamu samu canji insha Allah Usman Sha'ib ya sha alwashin haka ba za ta sake faruwa ba Baraka Bashir, murya Amurka daga Madina a Saudi Arabia.